وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين daga cikin irin waɗannan hikimomin akwai tsarkake muminai daga zunubansu da ware su daga sahun munafukai kuma don Allah ya hallakar da kafirai ya shafe su